والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فذكرى للسبيل والسبيل أمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau talata da rana a ba a cikin da wani wani jima'a da gida, ya fara da gobe da yiwu da rabin da gida, bayan jira a ba da shari'a da islamu da wani kwarwa mai wanda ya yi da cikin da ke da wani sha daya, ya fara da gobe da shi da wani da gida. Idan ba a da ba, mun ya ga da shi da shi da shi za mu ga da shi da shi da shi da shi hadisi di dalam terbuka dari dulu jadi dari dulu kemana dia mana kita ini bermana satu dua manja manja apa ada di sana ini mungkin ini kita berbuat kita mungkin dia orang mana dulu tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tashi babu na sha biyar malin babu ko babun sai da cewa shafin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma babu ibi ra'ayin shafin nabi sallallahu alaihi wasallam babu da zai magana a kan daɗin ƙamshin annabi kira da kan wani ne mafi da kuma saurin jikinsa annabi alaihi salatu wasallam mutum da tauni ne wata barani bi masjidi da kuma neman albarka ta hanyar shafar da ne sallallahu alaihi wasallam ana da shi ne malik da radiyallahu an shi ne ala yin kan wa kafu wa bina wa kafu bi'a wa salat hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da ana da shi malik da radiyallahu an ba ana tsammanin Allah ya kara masa ya jayi mamar rukun harira tun da nake ban taba gafar wani alhariri ba kuma wanda ba a baya mun ce alhariri bayan na da da kuma zuba mai wanda yake mai daɗin sa don lauki ne laukin da mun tsallake kan kula da shi ba da ɗaya dia tahu itu benar. Lagi mulia. Mulia ini tidak ada Fitri ma wasu harira tunda ne ba ta wata ba wani alharini ba alharini ba su ne mai domin bayan tsada wanda za ku ba a baya har an ba da za su ba da ba wasu sabai da ya ma ta zaman dunau da zubai za su iya sakawa saboda larura ta kura ba ne yake da shi ba shi ne sauran da ake kawo waɗannan namu shi koda da jiwa da jini sai ya sa wuri da gani. Ɗaya daga cikin kuma fi jiwa yanzu bayan tsada kuma wato yana da nisa ta musamman. Wala ji ba da to ba wanda bai taɓa wani alhari wala ji ba da ko wani nau'i na alhari a ji ba da kuma nau'i na alhari kamar yadda yanzu kake da gizna ana da hawa hawa ko ce ma akwai wani akwai da za a duwa yanzu ko kuma a zo a ce ma addini yanayin shadda ko yari kala kala da akwai gani a sunan sa daya amma yana da nau'o'i da wanda shi ma a hadisi yana da nau'o'i da wanda Yudhiti, ban taɓa taɓa wannan alhari ko nau'in na alhari, aliyana min kafin da ni sallallahu alaihi wasallam wanda ya fuka ko a dauka ko har Allah ya sallallahu alaihi wasallam da wani ba duk wannan alhalin da kake ji ana fara to bai kai sabon hannun annabi ya zama da shi ba wala ta min kuri an kasu ana sanar da ke kuma ba taɓa sansanar wani ƙarfi ba tun da nake au araban kasu ko kuma wata iska da daɗi shi ma kai shi ke yi ne a iya ba mai rikin wadda take mafi daɗi fiye da iska أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم هو عرف النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يمكن أن تبع عليه الصلاة والسلام إلا ba wata iska ba wani kaifi da ta taɓa kansana da ya kai kamsin jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai da kuma da nan bayan da dai bayan da kura da kanin nabi da da za'a da hadisi yana bayani akan dadin sauƙin annabi kula da kan da tabbata da yi na biyu bayan da yi karfin da yi sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan sauƙin tafin hannun annabi kula da kan da tabbata da yi na sha uku babu ni da arabi na yi sallallahu alaihi wasallam babu ni da magana akan wato dadin gumi annabi kula da kan da tabbata da yi wa tabaru bihi da neman albarka da kuma an anas rabiyar lawa an an gabo da anas allah ya kara masa yadda ana kuma sulaimi lalle kuma sulaimi an san wannan mun ta bayanin wasu da kuma sulaimi a baya rumar za a ko rumar za a ko rinjin da hannu su hali da labarai gwagwoti gwagwo gwagwo a nan da ya da suka gari ce amma ni da rasa ta hanyar bayarwa ko guje a wannan to me ba mu ni ce ka nan da kuɗi ne ga ni sallallahu alaihi wasallam ni da an ta kasance tana cikin kuɗa annabi alaihi salatu wasallam wani irin bala domin annabi ya rubuta ne za ta yi wasu alal ardi wata ne kuɗa da ake cikin kuɗawa mutum kira ne cikin kuɗawa a ƙasa kamar idan aka yi wa kowa sai ka kuta ba ma suna da wani abu kan gudu da suke da kowa da ba shin kula wa kanku to shi ne ne da fa ya yi kai da annabi ne ko sai wasu kai dula a gida ala zalika ne da ai akan wannan ke gudu kaga kamar yadda muke mata in ba ku zuwa cikin gidan da mu har wannan ba shi ne yau rashin cewa za a ce kalmomin marasa kyau ya shiga yan wata ya yi ya wanta ga wai irin wannan sai an muna da sallar da an muna da ala ya fi cewa alhali da ke yi ran ka ya fi kuma ko an gaya ba gogor gidan gogor ne ya kwanta ya yi mutuna jikin da ke yi hankali ba shi da wani hararo wani abu mara yau abada ai ko ko limamin boko ka da tiya ne gidan boko wanda ba za ka kuma muku ne ruwa ban da jira an wa idan idan za a fi yin mai da ta'addu ne fa kada ba ma ya ta'addu min dawo shi ne kawai ku sai ne tsari yana zuwa yau bacin ayyula ayyula ayyula saboda haka ayin da bai da na wannan da la'ayin da idan an yi barci haka da ni na alƙi inda ka kuma ba inda ka ta gugu ne wata alihi da rago gani da wanda ya gani da ta dauka sallallahu alaihi wasallam wa jama'atu da tattara ta yi karuwar a cikin barba ثم جمعته في صدقه wannan wato kuma da ta taro tana harkar turare wanda turare ka fadar turare da ake faɗa madara in ka je ka duba ba za ɗaya zai zama wato kwamfin da na musamman wannan turaren duk turaren da ta zuba wannan turaren to sai an rika neman da duk wanda ya zuci ya rike shi irin wannan yake don ba mu dokar biyu wani to duk duk kin da yana da babbar daraja ne ko me ka kira da ka da wannan ko madara ji da aka hada zuwa da ne ya tsige da kuma kan Allah ما يؤمن من الحديث جواز النوم للإيمان والرحيم والعالم عند معالمه وزكاة أمواله يا أهلك شوربا ko wani masani malami ya yi barci a wurin wanda yake da cin arziki in kuwansa ya je yi barci a nan da yan kuwan kuwansa da yake da cin arziki ya je yi barci a nan ba su ma'ana da rika mai mayar kudin mu'ula ko ke na biyu ta'ala su ji alifu da adam wa arafi kuma wanda yana nuna cewa wato gani tsakanin da gumunsa je barci na kowa ma na ne mutum ne za a yi daga mutum a wani ne na uku jawabin da ba rufi na tsarin da ne tare da ayyukan ya halatta a nemi albarka da duk wani abu da aka ce ba wannan daga cikin annabi ko ne yi za a kuma da wata na uku ta ta kun musulai da tsarin da ne da lalata ɗin musulai da gwagwar annabi إلى رضاعة عنجر شاعرة ولذلك كان يعرف عن ذلك هو الجيد والهم يوم أول أولياء مقام وعلماء الجنين باب عرف النبي صلى الله عليه وسلم في البشر باب ديني وقال عقل ومعنى نبع عليه الصلاة والسلام يوم الشيء سيء على سيء سبيله وإلى يأتيه الوحي da kuma lokacin da wani ne ke zuwa hadisi ne lamba da yake da ni da da yake an an ga rabbi Allah wa ha ummul ummul ummul mu'minin an ga ko da raji Allah ta ya ce da da yake ko ne an al harisa bin hijab kace lalle ya hari da hijab al haris ibn hijab lalle ya hari da hijab al-mazlumi da yana cikin wannan da ya mutum da shi ma ranar da aka yi yakin fatawa fatawa eh sannan duk abin da ya faru a sauran kuma ba ta zo maka na zuwa ta mu sauran da ya na to shi ne yake cewa ta'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da shi fa kana ya rasulullahi in ya ba da nan sai da ya dinga wani ya ya wani ne ke yawa kun da ku yayi da wani ne ke yawa da wani ne ke yawa wasu da da sabu da ku da to ke da shi shi ne za a kai fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahyana ya'ti wa huwa bi ma wa ba hatta ne da na ko wani mawarin sauran guda uku ne wani hanyoyin da yake zuwa a wani na zuwa a nemo kuma dai a cikin halalar annabi ita ke dai yau to ka ka ce zuwa a nemo da yake nemo sauran hanyoyin da wani yake zuwa sai dai ga da za mu ba yawwa kuma da da sai وقال رسول الله أباه بذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني أحيانا يأتيني ويدركني من اليوم مثل سلسلة الله كما سحى هذا أمر أمان كما يتكررون في السحى وهو أشد واحد بالسجن زمان da hanyoyin waye ke domin wannan jiwar ke kowane zalani a gari ke kowane wato girma bayu zama hali wani mu yake domin a lokacin bayu zama shi ne bayan jimu ya fi al'arabu hali shi ne bayu zama sai e shi ne ko kada mu shi da bayu zama hali sai ayyuka lamu wa yanda ni maya maya da ni ne da zarge mu shi da duk abin da yake damu da sai a yayi shi ne bayu zama hali وقد وعيت عنه كما وعي لك من الفيديو والدنيا في الجهة هو ده هو Allah yana cire mu duk abin da aka gaya mu zai iya yi ويسمى وقد وعدت عنه ما قال إذا ملائكة يقول أو جيرا أو جيرا وأحيانا يتبدل لي الملك تبعك الجيرا wani lokacin kuma mala'ika ne ke ruwan rajulan a zuwa shiga wani mai ya sunansa da ingancin sani ko ya zo a gaba da mala'ika kuma ya zo a shiga diyarku da fi zuwa gurin annabi da ya zuwa gaba shi ma da fara wannan sauna da jiga da ne ke da wani lokaci da ya yi da kyawa wani ga da malaika da wani ne ji sai jiga da ne ka sai ka dauka da yake da ne yawan da akwai da suka gama laika da wani da a cikin diyar da ne ya ce an gaji da sai wani ya gaba da ne ke ba shi wani malaika da wani akwai adadin bai da yawa ka hudu yawa a yana ka hudu ne ka hudu ne a wannan shiga sai baya ce da hudu to sai ce a fayyukanci mu ne ba a yi ba ya kuma sai ya zo ya magana da ni shi ya yi abin da ya faɗa a gwamna ya yi sauri ba kamar ta ba قال قال قال انا جئت ولقد رايت لم تكفه الا فتني ما ناديت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد وترانا واجلا دوكر متى في اليوم الشديد البرد ai ana tsananin a wani yi da ake tsananin da ne a yanzu mu hannu amma mu yi da kwarin yau ai da yi wa hannu ha wa inda dalilu an gane ku la ya tabbata da haka har gobe ne na saboda gumu ya tabbata da ayi ya ci shi ma yana tsabo da gumi إذا أنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفاجعا من نجم الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الاعتداء قد يمكن أبدو تقول الهلال بلد والمدة عليك ولا كذا كذا أن لا يتجاهل فيها سواء إنجاز زمن ما يقصد من النبي بيان بعض الصور صور الوجود الواحدة من الإنسان ما أمره abin da za mu koya a hadisin bayani da ɗaya daga cikin wasu daga cikin turon saukar wa'ayi ga annabi wasu daga mun faɗi ne da kawai da su za a yi na biyu bayanin bayanin bayanin ilimi ma kana mulaƙin da ke da zaɓin zarafin da ke da bayanin girman abin da aka yake haɗuwa da jikin sanarin inda da mutum zuwa a yayin lokacin da wa'ayi ne saukar masa na uku yanzu zaɓar da ana ta'arun da ana kuma da biyu zuwa ne kwaɗayin sa akwai masu girma don kiyaye sufar da wahayi ne ba bayan da ta babu sifatin dalili da da la'adar da babu kuma a yau kira da wanda za ta da yi wannan jami'a na wani ko فما يروى من أريد أن أعرف عليهما نجيب وأنه كان أحسن الناس وجهه فنحن يقوى جهه كان الله عليه irin wayannan dokokin da ba a gani da su ma su da ga annabi in ka gani da wannan dokokin shi gare ni duk da abin da ya ba da yawa ba a wani da kowa a jama'ar da muhammadiyya duk da wani dokokin da wani irin wannan ke kamata ya ba ta ce ba amma da ya yi aka dole ne ba ko a daukan kai mun yi da ba da ya ko ne ba a ba da mu ya ko mu ne ya ko ba ne ba وفيه عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال براء بن عازم الا يقال هذا اليه كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا annabi sun gada wanda ana gaba da abin ya kasance matakan iyaye matakan yi yi ce ba a da ma wai da manji bai annabi sun gada za a yi kuma bai sa'in tsakankanin kafin ya kasan sufa ce ta ramuji ka ga mutum yana da ni ka faɗa ni na alama cewa wannan mutumin gwargwaron jani ne cewa za ki go a ai za ki kika ga za ki za ki jin jin da na kuɗi to sai ce da hutu abu hajjin da ba ba da hoton annabi sallallahu alaihi wasallam da kalimanci wani da lara ya ce ba shi annabi ne wani da za ta Idi annabi za ka gaji ba yadda za a yi wannan tubo ba za ka gaji a tsaye ba. rufe shi na farko a cewa mazuwa matsakai zai su ƙarar ba inda ma bai da gandurai na biyu yana da fadin da kan kafu da wanda da wanda ma a matsakewa yana da fadin shi da hujja abu yana da zaki ya turu kamar da hujjai da yake sauka yana dukan fadar gudunwa yana da kowa ya kuma da gudunwa hukunci sai ba za ka ajiye sai ba aiki gobe a wajen amma wata rana na ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin riga a tunda a tun jaje amma ba jago ba mun ga cewa mai akwai rani in za ka kujan baya in ya mutu aiki gobe a wajen yau yake ce ra'ayi gobe a wajen shi ba wani ne a wajen kunna shi ne a duka daga sama har kasa ne ya kwamfi a wannan wannan kuma ba ba ko ko ne ya kuma ai ai za kaya hula da riga da wani abu ya yi yi yi yi ba ya ko ne na na na kwamfi shi ne shi ne wannan an gane ko to dai sai لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم فالسبب لما لا أبدي كائن وأحسن من ثلاثة عين وأجمل من ثلاثة للنساء خلقت وضع من كل عين فأنك سوف خلقت كما تشاء من جوده يرجع يدي إذ لا يسبب إلا yake wanda ya fi kyau wata mace ba ta ba ta ta ne yake kullum da mubara an halitta ka ne wanda ya kuɓuta da ya kuɓuta aini wanda ya kuɓuta da kowane yin aini yake ba a naka kare mu yadda kamata ya ba kai ka ce kai an halitta ka ne irin yadda kake so ana yi sallallahu alaihi wasallam Thank you. to shi ne yake cewa ba yi wata da jan da za mu koya da rage nan ya ce wata kukamatin da ne da ya yi zama an faɗi kawon annabi na ce ko tsawuki na zaliba a nan ba don kare ne ba wala a tsiran bayan ba kuma wa ya yi shi ne a tsiran bayan na biyu wasu da ya yi rasu da ne wajewa ne ilalai da an gaya ba a kwanan dama ya ce gashi a nan yake kuma da halittar barin gashi a ka amma ne ba yau. A ya an zama ba za su yi da mai Kai kun ga za a kai bar gashi ga wakarar kwamfarar ko wani haka gashi a haka albara ya kamata ka tambaya yi ne masa. Kuma ba ka kama da wasu mutane. Ko ba ka bari? Yau. kaga yi kira hadisi na abubuwan da lafiya malam albani ya ba wa wannan silsila yake cewa akrimu sha'a ko ko kai ne mu man ka da wani aran da ne ku yi ku wanda yake da gashi ne ke ba mai ce da akwai wannan akwai amma yanayi za ta zuwa ka ga akwai wanda saboda kan gashin da ke rantu ko ƴan mata a wajen da kowace wanda ya ke yana ya mutu da mata su na ne ya mutu da mata sai na fara ya sa aka samu ba zai yi ne ba sai ya ake da ne ai ana ake gashin biyu kuma da yawa shi ba gore ne kawai yadda a gobe shi aka gobe shi kudi yin wata yi da yau da ya a haka yi laifin na da shi da gida da yake yi ita ne kuma sai mutum ne sai kuma na biyu nau'ukan jawabi nau'ukan nau'ukan muhayyar ya koyi ke amma kundi ya halatta a sanya kaya wanda aka yi wanda na zaki shi sa shi a kusa da sama wannan da aka yi kullum su amma yake ba da da wanda ke yana da kaya masu zane zane da tsara da wa annahu la yakunu fil nahi annahu yusulu al-ahmad kage yace hal da aka yi zuwa ta kaya ne wanda bai yi gaskiya da kuma masu zane zane da ba kaya da da yi an hana da ya jadi idan matrasi ko wannan a aiki na ƙarshe kada su da tsari da matar nan kalaka ma kulka annabi ne wanda ya dawo mutane halitta da kuma da yi hadisi na dari bude dari ne da bakwai an yi bara a kana an karɓo daga bara wata hali nan ya kara musu da yi kada su da tsari da matar nan wajen annabi ya da yake Allah ya tabbata a gare shi yawo mutane yawo kunsa wa aksaruhu khatarun khalqa ya ku mutane yawo halitta laysa bi tawil al mar'i annabi ba dan dare ne wala wala yaqin wa kuma wala babu kan jari nabi sallallahu alaihi wasallam babu na nabi ba wanda yake magana a kan tuba zaki annabi ya da wanda ya tabbata da shi an ana cikin wani ke rabbi Allah wa annu ba an zaman Allah ya fara masa idan da ta shawo rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajula zaki annabi da ta nan da ta ji a tafi laysa bi sabqi ba gaba ɗaya wanda yake ya ɗan lokaci da kan inda ya zo ba wata wanda yake a cikin yanzu yana kallon ƙasa ya ɗan lokaci kaga wannan shi ma kuma mafarki yanzu sai ka duba yawwa wannan ta'ali ba kuma da kudan ne ba ne ba da kudan langaji ne da ya afirka ne ba ne ba sannan bayan rukunai ne za a kira ta kuwa tsakanin kunnuwansa wa aƙiƙi da kuma kamar lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya raba ku za a fara yi da mu da ku yi da annabi ya raba da shi yawa za ka zo lokacin da za a ce wa ga shi da ku bayan kulluwa wani lokacin da ya ce wa kan ka ba shi ne wanda suke cewa ba a yi da shi ne wanda yake ma ya sauka bayan kullu shi ne wanda lokacin da ba a raba amma ya waje ne da ke kuma shi ke ne za ku ga bayan shi ban ji alin da ne bayan ya kan tsohon zaji a nan da za a na biyu da wasu lalata shi a ya halatta a tsawon da gani walakin su kuma ku ita na su sha anin hatsi da biya tsayi wanda su yi wani kullu sai dai makaruri ne mutum ya tsawaita gashinsa alin hajjin lafi duk iyakar da ya ta duru na su yi wani da su mutane da saba a kauri mu a garin mu ka tara gani ba ba al'adar mu an fahimta da ita ku amma su fara da yin gargaɗi don za a gani an baya a garin sun saba da wani sai ka duba ka da wanne ne ya ce shi ne da ba shi ne na fara da na farko na farko da aka je gida ka tarsa da gidan ya kuma a can gidan gani ba kuma yi kwallo ba al'adar an fahimta da yau yau hadisi na dubu ɗaya ɗari biyar da tara ana rabi Allah wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibu sha'ru min al-bayt yanzu ba ana zama da yake kana yuhibu sha'ru min al-bayt lalle an yi da Allah tabbata ga shi gajin sa yana dukan labarin sallallahu alaihi wasallam babu shaidu babu da zai bayani akan furfurar annabi har yau furfurar da ya gaya ba domin kai mafarki ya zafi shi ta gani domin abin da aka faɗa annabi alaihi salatu wasallam ya ce mara ali ne man annabi ba kadara ali fa inna lillahi la ilaha illa hu wanda ya gani abin ya gani dan baya ya abin ya gani ma'ana idan bai zai kamanni wanda suke karantawa da zai ce ba a lalle shi annabi ba sai dai ga wani ba a lalle ke kawo ba lalle ne ke wannan yawa ya zo ba a ba lalle ne ke ba shi annabi to kana da ma'auni sai daga cikin ma'auni shine sifofin bukatu na biyu abin da zai gyara kawai kayo ka ce a zama mai yake ba da biyo kan ya zai ba da kuma zalla ko ba ba shi da a zuwa ne to sai ba ya ga ko kuma ya zo shi da biyo iya da an yi zalla guda mutu ba guda shi ne a ƙara ba ba sai ku da abubuwa kada a ji ka san ba ba ji ba a kuma ba ba zai ga kwanta ne yana rashin lafiyar abubuwa a ajiyar idan yana biya ba kada abu na haka yake kazarta wanda ya aji wa kara wata yana yi wa cewa an kara wata yana da kai kyau da shi da yana da kazarta ya aji wa to kaga haka abin da wanda zai zo ya dauke ka da karfi zuwa da alawa ne za su yi ya kawo wani abu da mafi a zuwa da alawa da yake ba su kayyar amma kai mafarki da annabi ne gare ni ne ne sallar waya rawatib da kake yi wani na bulbulin da ka tsora a dole a dole wannan na bulbulin da ne na wani ne ya ku iya yin da kake Allah ya ta ba da ne ne ne sadaka da kake je ba kuma mutane ka tsora duk wani abubuwan da ne ne ana nufi rabi Allahu anhu aku Ahmad bin Jini juga apa dan mukaddar ana tamali da ruwa Ahmad bin Jini ai da aku anan da ina cikin tarwana da tamali na da bayanin tamali a kababa da yi da na ai sallam shi annabi ya tsaya yin gani da ake yi a kurba ai da nan yau da shi ba illa tanbiya ai da kuma da shi ma da kurba jadi bacakan jadi beberapa terjadi pada dia bagi kayu ada nama juga kepada dia Zabu, bagaimana berdawa itu Allah? Engkau juga, ini kedua berupa waktu rahmat yang ini. Oh, sebenarnya mereka ini dia berbeda. Dua bulan ini sebelum dia Allah yang kalah pada semua. Ini tak mudah. ana da nan da kalar da duje ji mala ko ba yin da ko na ga da da ya ta kai da ko ta ji wa ka ji wa ya dije a ga Allah ya ga mana Allah ya ji da kuma ya ثم جعل من بعد بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا sai yau ba da wasu jiri da lokacin wani ba da suna da tsawo a jikin bayar wato furfura yanzu ku ba da tsawo ko da hannun da kare Allah ya ji ya hannun ku daga daga rauni asali ko gwamnati da rauni ne ثم جعل من بعد بعد القوة bayan raunin da zai kuma kai kare domin ku da ta fara jin wasu tarbiyyar ثم جعل من بعد القوة ضعفا bayan wannan karfi kuma sai a kawo rauni su bayyana wace ba da na kuma ne haka wata ba ya ce ya aika da yau ba yawa wajen kurka wato min ba da wajen da'aban wace ba kai ba ka zo da abin ba kana kan kowa a yau saboda haka kurkuran ka ba ne da yawa sai da yanzu ku bayan Allah ya halittar abin da ya gada ko kuma alimin da ya Allah ba ku da ya alimin وتنزيع الكثير من أعلى منه Ilahu kuwa ma da kuma da danja da ke yi da yi da da da bayani akan sifar furfura a nan gida da an Allah ta bata da shi. Sannan wa illati da karatinta na biyu jawab da dalilin da yake da ina ko ina ya rika kawa kurbalani a wanda ne na uku sai su kana misali ala du'a sai ga mabawata suke da kuɗi wajen tambaya an kuɗi ma yadda an yau kuɗi ne sai daga dukkan abin da yake da alaƙa da annabi sai an tambaya sallallahu alaihi wasallam ai kaga akwai hadisin hadisin ana tsammani da wasu daga cikin malamai su cewa wasu daga cikin malamai suna cewa adadin kurkura a gaba da tsarin kurkura guda goma sha tara gaba ɗaya wasu kuma suka ce ashirin wasu suka ce goma sha biyar wasu suka ce sha bakwai wasu suka ce sha takwas amma ni ba ta wuce ba daga sha biyar zuwa gaba duk da akwai yin masu a wajen haka da yi ana yi su haifa a suwani bi haifa ta suwani an zama da abu su haifa a suwani ya ga annabi alaihi salatu wasalam قال إن رأيت الذي تنال بالله لم تنال أنت لا تبدا عليه ورأيت بياضا من ذات الثمة بالسفلى إلى هو من خير a ƙarƙashin lefansa na ƙasa al'azza sai ya faɗa ma wasu na gudu a larabci ya ce zuwa a najeriya aka ji ke mai ko shi na najeriya da najeriya gaji a ƙarƙashin ha shi ne an ba a ƙarƙashin gefe na gudu an ga lefan ƙasa yana da gaji a sunan gudu na najeriya ما يقدر هذا الحديث بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يعمل من الحديث ابو ذر يا حديث هنا نرى من جاء به بالصلاة الذكر والصفة الله in ka kiyaye sai mun ci da Allah ba da ni wane ne mai fara ne da wani kamar na kallon shi eh أنا أبي جهيبة أجل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهيبة أجل جنبه تقولي تجيب للتالي يبقي لا بعد مجرد من ذلك وقال الحسن كن عني عليه الصلاة والسلام يجيبه يبقي كما حسن كان عليه كان يوم في كما تعلم في الحسن يقول عليه كما تعلم صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي كلام الولاء ما يفرق بين الحديث كان الحسن بن علي اشبه الناس بجده الذي لا قوة كما لا يتكلم أما الحسن يقوى كما لا يتكلم ya fara da wuri duk da tafiya da wa ya yi kama da shi wajen halitta sosai na biyu yi kama mu da ba da alimin ne yadda tafiya ke kulawa da iyalan gida a nan da da da ba da da girmama babu da yirin da biyu babu da ba da ƙasarin nubuwa babu da yake magana a kan tabbatuwar tabbar annabta wa sifatihi da sifar tambar wa ma'anihi da wurin da yake rinje da yake a cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na kawai da wani rinje eh hadisi ya raba da rinje da yake da kawai hadisi sai da yake an karbo da sai ibnu yabi radiyallahu anhu ba za a bar ni halin ni da nabi sallallahu alaihi wa sallam yake gona ya tafi da ni dole na wuya da mutane da ta yi ba ka ni ya ba kula da yana zuwa cikin ya ba ni ya inda ma ukhti wa jira wannan da ya kwata fa da ni wa ta hali ne ya ji da ni da ka ba wa da hali ba ya mu addu'a ta albarka wa Allah ya ثم توضع ومن يعلم فالشريك من مولوده يتلفت هو الوقت والسلفين ثم قمت نزلي في كتب غالي أبايا أنا وعليه الصلاة والسلام فنظرت إلى هذه النبوة إن سألتي وأسئلة بني لنا قوة تنتظر على السلام بين كتبين لكن خالد kafaɗinsa. Nufin jira wato nufin jirin hajjala kamar kwan kuciya cikin da kamar kwan da tabara wani gurin nufin bai da amana kamar kwan da tabara ko kuma kwan kuciya haka yi da cikin a bayan da ba da da fatan kayan kafaɗinsa a nan ne. Yake ne ne in ko jira lokacin da salmanu ba da yana so ya tabbatar da annabi annabi a ɗaya da ga ruwa wuce da su da wata haka wannan ya tare ne da ta tare ne duk da ke gani ya wuce wata sai kana da cewa yau baya yin sadaka yana da barkata duk wannan alamomi duk ya bi ya gwada su ya tabbatar domin ya ba a kawo da raka ne da yake mu ba ma shi haka ba ne ka ce ba ku ne ba wa kake yake ba yana jira da shi ne wannan annabi zai gane sai buɗewa ba ne saboda haka yake sun makuntu karfar lari ba ba su ila na sanin da ruwa bai da kanki ko kanki bayi a kankanin kafin da su jirin jirgin ala kamar kwan da kaba ba yi ba su yi nan da ne da za ku koya ba da yin hannu islamu su mace na sanin da ruwa tabbatar da sifar tambarin annabta wa kana biyu bai zani amama ya kasance yana kama da kwan da gaba wa kana bai da tasmai bi hadin da sa ani da sun ko ga wani tambari ko da annabi zai yi ma hankali da kace ta baya ka gani to ta baya baya da kokiya sai ce wannan tambarin annabta a tsakanin labarin da yake amma ya zo karkata bangaren kawai ya fi karkata a ɓangaren sallallahu alaihi ina kin ne kin ne kamar wani gabara a cikin ne ba da ne kin ne nama ne a wani nama ne da ya zo ruwa na da albarka wani a yi mun gwantar da ya zama wani da ba nama ne za mu ji gani aiki a wata ba a zo kawai wani nama da jirgi sisi الذي يدل على طهارة الماء المستعمل في الوضوء. شو هو النبي على الولاء ما لا النبي عليه الصلاة والسلام وإذا يقول على الولاء عندي هو هو لا في جابر أما وإذا شو بشر جابر باوي لا في جابر كابر جابر كل من duk wanda ya alwala ya ce ina ta ga corona ba ina ga yawa annabi ne kai shi za ba ya da wasu ya ba kuma shi an ce wani ya alwala ya rike a gida ba duk darajar da yana wa duk darajar da yana wa da yana wa kuma ba za a alwala a rika rubi a kan wani ba sai don ba aiki wani na nan yawa shi za magana da muke yayya yadda wato ibada ta aika da Allah da tsayawa ta tauri ba ka niyya ta aika da Allah ta aika. Na? Wane ne? Lokacin da wani masu ke alwala da ruwan hannun da ya ce ce su wani da yi kudu na suke alwala. Allah. باب صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وفيه يجي باب يجي ولا أكل سفر عنه بباب ولا وعيه ثم مخبر الإيمان يجي مجانا أكل سفر عنه صلى الله عليه وسلم نبت عمليه يجي الله يأيبوي لتوفيقا حديث كلمة تدوية جديدة للدولة نعم أنا أسير مالك رضي الله عنه an tsammani Allah ya kara masa yadda ya fito da shi ya tsada da abin da bai gani ba yana su bai ga wani annabi jira da yan Allah su bar da kai kare shi kada da wani ne da zo annabi ka tsakiya ne a cikin mutane ka ka tsakiya ne laisa da sauyi annabi ba da kai ne ba wala ne fi kuma ba da bane alharan launi eh annaba ne da aka tsara bari amma bari da yake da kirkin jani da ba dai ko idan ka zo ka ne ko ka bara ne sai ka je maka ko inda ai ba ba ko da eh wanda ko sai ka ne kamar da ya wanda ka ga ba ba ai ba ni da za su ga wannan kalolin girma eh lokacin da su yi a da ko ta za ka shi kallon wani ya zo duk wani zai ga ya koma mai mu kuma ya zo nan wata bakin batu ne ne amma a cikin shi yana riga sun wata da yawa din ba za a je ka gani ya koma mu shi sa in kana tuno hadisi na zuwa hikimar ne ya sa ba da ke ƙara ba bayanin farin annaba ne ya rayu don wasu za a ga saboda farin ma da ne kan sai ga jinin su ba na yawo a cikin ba kana kallon jinin kana kallon jinin a cikin ko ba irin wannan barbarin da ne eh shi ne sai ke da da da shi ne wato azhar da shi ne ke da abyadu mashrabu bi hukra farin da yake kafin da jaji jaja ya fito ya fito ليس في أبيض أبحث بابني من كان إيه إيه وادو كرو فرا من تبدل لا ولا بدان من بعيد بعيد ولا سنن ولا عادة سنا أدو أو كجر ولا ولي يوم عادة أنا دو أدو أدو ما هو كجر ولا ولي ko a bakara rayuwa ne duwa ne da ba da wata rayuwa ba a kai da kuma daga bari ne duk ba wani dole ne kawai wani ne yana da wani tani wani na ta kawai wani wani ne kaji wani yuke ne wala aya annabi musa da annabi alwa ake ana cewa ba wani ne ne ka ji da ake kada sannan ba da yi kuɗa ɗan jaki ne jaki da wani ne ya ba mu da wani ne ake dalilin da ko kamar mutane gashin mutanen sudan da afirka nan afirka annabi gashin da wa'ayin namu yau in mulki da sannan wala sauke rajin sannan gashi a nan ba da ke ke gaba gaba ke gaba irin na mata da ya tafi da kada ya rauta shi ma wanda in ta waye gaba a nan in dai a nan ka karanta in dai a rawa ka gani وزل عليه وهو يقول أربعين أن تقوم الجواهير الذي كان أربعين فدوب على الجليل الأتي بابه ونفر فلبيث بمكان عشر سنين يا زونا أحمد أول شكرا هو وكان جواسير الإسلام الجواسة كان أنت إذا كان تبدي شيء إذا لا يكون جيد متأكد an bai da ku sun wannan lissafin ne ba cewa na na ija tana shekara bakwai aka a wuce ta jari da shekara tara wasu ce wasu wasu kuma ce a shida to shi ne lissafin ya ce shida da watanni to su masu cewa shida kawai watanni suke yi gino masu bakwai kuma a gurin ne ne shi ke ba wani ce ba yau ba ko zai karo da ya zai zai yanzu da aka fi zama wannan ɗanki to sai ya ce ya zauna shekara goma wata ruwa ya ta gaya wa ɗanka yunzaru a cikin hannun ruwa wa bil madinati akara a madina shekara goma wa da tsira an wa da yanzu bi yurunin da arasan da zura da kansa babu a kansa da gemunsa فليس برأسه باب أحكامك ولي يجب يجيب المسلمون شعارة البيضاء ذات بلاد المسلمين وفي السفارة gaba ɗaya da kansa da ke mutum in aka yi zaba ba sai guda da ke ba to ba na ga jaji da gaske ma za a gani kana za a ce to wannan sun tsaye da shekara ya gaya eh ai sun ƙara yanzu kawai abin da za mu gani shi ne kan إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أخذ في قراءة أبو الوضوء إن أسأل الله يوم ما يقبل من العلم في وجه لون النبي أما السفر لون أنه عليه الصلاة والسلام نبي في وجه العلم يا سفر قاعد لو أريد مدة دعوته بمكة والمدينة أما إن والولد shekarun da yana dawa a maka da madina na hudu bayanin an kan ba لم يكن بجعل النبي ولم يكن عشرين جعل جعل سوى بالبرافة يوى كان سبب sannan kuma ba ta wuce guda ya yi wani ba ya kan da ya gini sallallahu alaihi wasallam har sai ya ga duk wanda ya mabar ji annabi ya ga shi ka ga wani mutum ya gini ya zo ka wato wankan suna wallahi ba ne ko shi ke to shi ne wannan gogon su ya kamata ba to ni gaba ɗaya su kwaɗayin shi ba ya da mamuriya wannan da su ne za su mutu eh sun ji bayan mamuriya daga farkon da hakan ne ga da shi ke da ya da mamuriya abun da ba ya yi ya da ba ya da wannan ya da na na eh marbu'a matsakaici idan yin da cikin ruko da wato da yake kira cikin mutane shi matsakaici shi ba da tsaye ba ba kuma koko shi wani ba wada ba wa huwa bi da sunni a wato aqrab amma ya fi kusanci da tsawo na wannan karatu ne ba zai ka ta karatu yawa ne eh ni kan ban san shi ba ba ke ba inda abu ne ba na dai ka san wato in kana biyo mawa babu za ka ji zuwa wasu gara su ce gaje har ba mutu ba za ka ga yadda suka ba wa gaje wa dai amma ga ce su muna biyawa daɗi ko muke ji shi a nan ba zai kai maka ya ba dare in ga rajin mutum ba ne ko bai ta bane to shi an da mutum ne ya isa kowa yanzu ana ce wannan karatu bishaki ne ana gaya ba a zama da zafi kuma kana cewa su ba lalle ta kai su ba ba ta yi gaja ba yawwa dan wajen ƙaryar ba zai ka saki a lau yawwa yanzu ku ne ke kan furga ta wani lokacin wanda ba shi kan saba da dole ya yi ba zan da wasu abubuwan da ake sai ni ana ta kawowa ai za ka kawo su zaki ne ba da wani saba da Allah wannan shi ne Allah ya yarda abubuwan da kuma ya yi da ya ba da ya yarda da ya yarda akwai daura a wurin abu da ke da shi na wani da ya yarda da ba da ya yarda وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين